السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله هو فرقنا رب الله سبحانه وتعالى يكرم عباد المكيه إن متذكر الله يا سيمانا الله سبحانه وتعالى إساء الجنة لما قومرون ɗan wayo mu kalli hadisin wahshi ɗan harb ɗan wahshi ɗan harb daga mahaifinsa daga kakansa Allah ya kara masa yadda wahshi yace sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inna na'kulu wala la nashba قال فلعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وانا حديث امام ابو داود ya fitar da shi a cikin sunan hadis mai lamba 3,764 haka imam ibn maja hadis mai lamba 3,286 da imam ahmad bin hanbal a cikin musnad hadisi mai lamba 1678 ruwayar tasu ta zo dan bambanci kaɗan amma dukkaninsu sun haɗu akan ma'anar hadisi kuma malamai sun wannan hadisi musamman riwayar shi imam abu dawud da imam ibn Maja, hukunci da cewa hadisi ne hasan ruwayar imam ahmad bin hanbal wasu malamai sun ce hadisin asalinsa ko wannan isnadin nasa mai rauni ne amma hadisin zai zama hassan ne saboda shawahid da yake da su ma'anar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kai kuka wajen su suka ce ya rasulullah muna cin abinci amma ba ma koshi a ci abinci a ci abinci a ci abinci amma ba a koshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu haka kuna cin abin ne kowa in ci da kansa nasa shi kadai kuna rarrabuwa a cika abincin ku sai suka ce haka ne ya rasulullah sai annabi yace to ku ringa haduwa akan abincin ku kuma ku ringa ambatan sunan Allah a kansa za a samu ku albarka cikin abincin wata riwaya da imamun nawawi ya kawo a cikin azkar yace da suka haɗu suke ci din sai Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin abincin kuma suka sake dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari sai ce ai dama na gaya mu yan wa masu albarka karkashin wannan hadisi akwai falaloli ko akwai fa'idodi da ya kamata mu koya daga wannan hadisi fa'ida ta farko sunnar cin abinci sunnar cin abinci na daga ciki mutum ya ambaci sunan Allah ya wanke hannunsa gabanin nan sannan in ya zo zai ci ya zauna a kan kafarsa ta dama ya kafe kafarsa ta hagu sannan ya ambaci sunan Allah sannan ya ci da hannunsa na dama sannan ya ci gabansa sannan mutane su haɗu lokacin da za su ci abinci sannan ainihin a ringa haɗuwa da manya da yara saboda hadisin amurkan salama allah ya ƙara masa yadda agola a gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aji abinci za a ci sai izo za a ci da shi sai ke cin can ya ci can ya ci can ma'ana ya ci gaban wancan kuma yana ci da hannu biyu ya ci da dama ya ci da hagu ko da wata riwaya in ya ga abin da yake so da hannunsa na hagu ko wani kuma abincin a hannunsa na dama sai ya ɗauki wancan da hannunsa na hagu sai ya rike in ya gama cin wannan da hannun dama sai mayar da wannan na hannun hagu zuwa hannun dama sai ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike hannunsa yace da shi ya gula yace sanillah wa kul bi yaminik wa kul min yalik yace ya kai yaro in zaka ci abinci ka ci da hannunka na dama kuma ka ci ka ambaci sunan Allah sannan kuma ka ci gabanka kar ka dinga cin gaban wancan kana cin gaban wancan kenan daga cikin fa'ida da zamu koya ta cin abinci a cikin mutane da yawa za a gano daidai saboda a tabbatar da mutane akan daidai kuma a gano kuskure domin a gyara musu wannan kuskure har yanzu za ka ga waɗansu manya idan ana cin abinci yana cikin mutane da yawa za ka ga suna da wannan ɗabi'a ci gaban wancan ci gaban wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ce albarka tana sauka ne a tsakiyar abinci saboda haka yin an tashi ce a ringa cin gefe gefe har abincin ya baje da kansa saboda in kana ɗiban tsakiyar to sai kwari idan haka yi albarka ta sauka ba za ta baje ba sai i zamanto tana kan abincin yanzu haka kuma ba za ku cinye shi gaba ɗaya ba saboda haka sai ya zamanto kun ci dusa kawai babu albarka a ciki sannan idan akwai ko da yara ƙanana mata ne babu laifi manyan mutane za su iya cin abinci tare da su saboda hadisin wata wata baiwar Allah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarinya ce a wata ruwaya ma tana da dan tabin hankali an ajiye abinci za a ci kawai sai ta taso da gudu ta zo za ta sa hannu sai manzo Allah so ne rike hannunta sai ce ai shedan ne izin gurota sai ta taso ta sa mana hannu a cikin abinci ta lalata mana abincin sannan sai da aka koya mata yadda za ta ci abinci kuma aka ba ta dama ta zauna aka ci abinci tare da ita da haka kenan sunna ce ta abinci cin abinci mutane su ringa haɗuwa suna cin abinci kuma idan akwai yara ma a ci tare da su ba a ci a rage musu ba da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu zarrin jefari da ya bashi ladabi na cin abinci sai ce in bawanka ya kawo maka abinci in ba za ka zaunar da shi ku ci tare ba to ka ɗebar masa karka ce sai ka ci sannan ka rage masa saboda albarka tana ƙarshen abinci ina daga sunnar abinci in aka fara cin abinci a ci a cinye da haka duk wanda zai ci abinci sunna ne ya ɗebi iya abin da zai iya ci yadda zai iya cinyewa saboda kada ya tashi ya bar albarkar abincin sannan ina daga sunna idan mutum ya gama cin abinci ya siɗe hannunsa ko ya lashe hannunsa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kai ba za ka lashe hannun naka da kanka ba to ka bayar a lashe maka ɗanka ne matarka ne matarka ce wani abokinka ne wanda za ka iya baiwa hannunka ilashe maka shi ma zai iya lasa to babu laifi ka ba shi dama ka ba shi hannunka ilashe maka yanwa masu albarka ainihin yana daga fa'idar haɗuwa a ci abinci ana samun ƙaunar juna da fahimtar juna a tsakanin waɗanda suke haduwa suna cin abinci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ko za ku yi imani ba ko imanin ku ba zai zama to mai na gaskiya ba har sai kun so junanku sai ce ba na nuna muku wata hanya wadda za ku so junanku da ita ba suka ce nuna mana ya rasulullah ya ce afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku kenan musulunci yana kira ga dukkanin musulmai su aikata duk wani abu wanda zai sa su ringa samun ƙaunar juna a tsakaninsu to hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun ƙaunar juna da fahimtar juna a tsakanin mutane mutanen da suke haɗuwa suke cin abinci a tsakaninsu na ɗan wa mai albarka ba kai duba ba a musulunci ko da dabbobi ne da suke haɗuwa suke cin abinci a wuri guda sai shari'a ta ce ko zakarsu kada a raba ya zamanto ana ɗauka daga cikinsu ga baki ɗaya in dai wajen cin su ɗaya makwantin ɗaya abincin su ɗaya komai tare suke yi ai ba wani abu bane saboda sabo da suke da junansu da aka shari'a ta haɗe su kuma ta ce a ɗauki ainihin hukunci gaba ɗaya a kansu saboda haka yan uwa masu albarka wannan ɗabi'a ta cin abinci wadda mutane suka canza ta da wata al'ada wadda ta ba ta su bace ba ta a cikin al'adarsu ba ta kuma a cikin addinin su ita ce cin abinci kowa shi kaɗai wannan al'ada ce da ya kamata mutane su gyara za ka ga waɗansu mutane ko da matansu ba su iya cin abinci na su ci da 'ya'yansu ko da yake waɗansu sukan iya cin abinci da 'ya'yansu amma kuma matansu ba su da damar da za su ci abinci da su 'ya'yan nasu su ma 'yan ƙanana daga ciki to ina daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci tare da iyalansa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum a gidansa in dai a cikin gida zai ci abinci to yana cin abinci ne tare da matan shi yana haduwa ko yana zama a ɗakin matar da a nan zai kwana sauran matan kowace sai ta zo nan ɗakin sai su haɗu su ci abinci su zauna su yi hira daga nan kuma a yi sallama kowace ta tashi ta tafi ɗakinta shi kuma su zauna da wadda zai kwana ɗakinta a ɗakin da zai kwana da aka yi wana masu albarka ina kira gare mu da muraya wannan ɗabi'a ta cin abinci na daga abin da yakan sa mutane su ƙiringa haɗuwa suna cin abinci akwai abin da ya shafi rowa Allah ya sauke mutum ya rowa to a ce ya rowar abinci saboda a musulunci hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a abincin mutum biyu zai ishi mutum uku a wata riwaya wadda ba ta da inganci sosai cewa aka yi ma abincin mutum ɗaya yana isar mutum biyu mutum biyu suna ina na mutum biyu yana isar mutum hudu na mutum hudu yana isar mutum takwas duk dai sanda mutane suka fi yawa akan abinci to albarkar abincin ta fi yawa to amma dai wannan ma'anar ɗin ita ma mai kyau ce abu ne wanda yake sananne ana gani mutane idan suna haɗuwa su ci abinci albarkar abincin tana yin yawa ko ba komai wani ba shi da halin da zai ci abincin to kai da ka kawo dama iya rabanka kenan da zaka ci kuma wancan da ya samu ya ko kaka ka taimake shi in kai kana jin ka kwana da yunwa ko baka koshi ba sosai to shi kuma wancan yana jin ya kwana wanda kuma duk ya ciyar da wani shi ma Allah subhanahu wata'ala zai ciyar da shi ciyarwar Allah tana hada gida biyu nan duniya da kuma ranar tashin alkiyama da haka na daga shawarar magabata ga mutanen da ke neman biyan bukata sai ka ringa yawan ciyar da abinci kana kuma shayar da abin sha ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da tafi kowace falala ita ce sadakar makwalwar ruwa wato ruwan da ka bai wani mai jin kishura ya isha to da ka yi wa masu albarka ina jan hankalinmu da mu dinga haduwa akan abincinmu mu kiyaki wannan ɗabi'a wadda ba ta mu bace a al'adance ba ta mu bace a addinance al'adar mu a al'adance ita ce haduwa ake a kofar gida kowa ya fito da abinci a ci akwai rufin asiri ga wanda ba shi da shi a gidansa kuma ana gano wanda bai yi ba a gidansa domin a taimaka gidan nasa wannan shine abin da muka sani tun asali da can iyaye da kakanni amma daga baya an zo an samu sauyin wannan al'ada to kuma da addini ma izo abin da izo da shi kenan mutane su ringa haduwa suna cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam an same shi kowane lokaci zai ci abinci zaka ga da mutane ke cin abinci zai zo abincin da bai taka kara ya karya ba sai ya ajiye shi kuma mutane su ci da yawa kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a ci ma a koshi kamar ma ba a ci wannan abincin ba da aka yi uwa masu albarka kenan kaga da addinin mu da al'adar mu sun haɗu akan abin da shine yake ainihin alfanu ga ɗan adam da rayuwarsa da addininsa lokacin da ɗaya al'adar da muka ɗauka ita kuma ba ta da alaka ko da addininmu ko da al'adarmu ta ya kamata kenan mu koma zuwa ga al'adarmu da addinin mu saboda mu tsare kima da darajar mu al'adance da kima da darajar mu addinance ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ni da ku cikin masu jin magana sai su mabi kyawu daga ciki Allah ya sanya ni da ku cikin waɗanda Qur'ani yake zamantowa hujja gare su ba hujja akan su ba Allah ya sanya ni da ku cikin waɗanda da an umarce su suke bin umarni Allah kuma ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu mahaifan mu ne malamin mu ne yan uwan mu ne abokan mu ne masoyan mu ne ko ina musulmai suke a duniya muna roƙonka da suka mutu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka kimsa shirya cikin zukatan mu Allah kai riko da hankulanmu da kwanan zuwa ga abin da kake so kai da shi wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته